A ba komai na gode. Na fa gode Na gode yau Ya dai ta. Na'am. Ah, da wula da mun gwara An gaya miki kowane kare da doki yake ɗauka cikin adaidaita sauransa? no ki ne fa dama ni ma rashin sani ne zan shiga daidaitan da kare da doki ke shiganta wai tsaya ke me na bata lokaci ma kina bata lokacin ki kina makulata ki ne daman abokin damo shine guza kamar sa kamar abokinsa bari ki jin gaya miki wani abu ni fa idan na raina kaza ko mun ta bani shi haka kazalika idan na raina kasuwa ko sun ku bana bayo no kin gane daman ku ba ni romo kaza zai shawo a gurin kuma domin ku rikakku ne kun shafa idan ku doka ba ku gani kowa da mutunci kuna tare da mutum kuna cin dunduniyansa oho dai ko ma menene bai shafe ki ba kowace idiyar alaka ce domin mu yan cikin gida ne ke fa da kike yan waje kike ne ma ki cusa kanki inda ba a buƙatar ki Allah rufe mutane baki da irin wannan halakan kuke da ku zo wannan gurin kayan kamfani daban yake da na shago ni mutunci na mai tsada ne ba a siyan ta haka sai an biya sadaki an shafa fatiya kin gane ko can dai ta matse miki ke da kika damu da rayuwar mu ki muka tsole wa idanu muka da ba mu san ma kina yi ba kin ma ga mun shiga rakaki wani irin cin amana ne ya wuce ki ringa lalata da mijin yar uwarki wacce ta taimaka ta fito da ke daga ƙauye zuwa birni kin ji kunya wallahi to ina so ki sani za mu je kotu tare da ke na sai mun buka kadin wannan kazafin da kika yi ki dala rufe wa mutane baki ki wani abin kunya ma bai ishe ki ba kina kawarta kina daura ta a keken bera kina bata guragan shawara ita tunanin ta gata kike mata kin ji kunya wallahi ke ina ruwanki duk wanda zai lalata da shi sai na fito na gaya miki ke ba kya yi ne ke daga ganin wannan idanun naki kima ba mutum ne arziki ba ce ba zan ce ni ba na laifi domin ni ma mutum ce kamar kowa amma dukan ku nan wurin duk wacce ta shirya kar kowa ya rufa kowa su to ki bari idan an je kotu sai ki tona asirin no ba sai mun je kotu ba dukkan ku idan kun shirya za mu iya shiga ciki gaban hajiya kar kowa ya rufa kowa asiri cikin ni da ku waye mahaukaci dan wanki kina faɗa yana faɗa ai sai dai ki je gurin mahaukata yan wanki kina faɗa suna faɗa amma mu nan ba mahaukata to ita mahaukaciyar da ta gayyato ni gidan zan je in same ta kuma zan faɗa mata za ta ci oh antin ce mahaukaciya ita ce mahaukaciya mana tunda ita ta kawo ni gidanta ta karrama ni ai rashin sani ne wanda ya fi dare to ai ke ma munafunci ke kawo ki gidanta saboda lalata kike yi da mijinta yanzu ya gama abin da yake so da ke ya watsa da ke shine kika sauya sabon mulafunci shine kika bushe a gida kin san idan kana yin abu sai ka dauka kowa malami babu lalata tsakanin da mijinka kuma shi ma zai tabbatar da ke Dan la tsaya malama so nawa kina kiran shi da dinna wayar saboda ya nuna miki ya bukatar da yake kashe waya to dama an babu an gama bin maza farko dan ragowar mutuncin din ya zube an gama bin su lungu kuma dama idan an gama amfani da mangwaro me ake da shi sai da shi to tun da haka zaba ku zo mu je mu gaban matar shi tsakanina da ni da ku ya faɗi da waye ne ya taɓa lalata dan girman Allah ki haƙuri ki tafi ki bar iyalan gidan nan su ci gaba da zama cikin lumana dan Allah ni ma ba ra'ayina bane tsoma baki kuma bin kokofar rayuwar cikin gidan mutane kuma wannan baya ɗaya daga cikin aikin jarida ka dinga bin kokofi kana son ka ji me rayuwar gidan mutum yake ciki kuma ni ma mutum ce kamar kowa zan iya yin laifi dan haka azafin da na muku ko kuma in ce sharrin da na muku na halaka da mijinta ku yi haƙuri. Dama ni ma abin da nake so ki gane kenan. Furucin da kika mana mara daɗi shi san mun ma muka furta miki abin da bai dace ba amma ni dan Allah dan Annabi ki ya kuma insha Allahu na cire raina da sanda take mishi tun da hakan zai kai ni zargi har in lalata farin cikin gidan shi. Allah kin kyauta. Ba komai Allah ya mana kanki. Amin.